الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه عقدة من لساني يبقى قولي kitabul jihad babu fablil jihad mun tsaya akan hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da tara hadisin as-sa'ib ibn yazid da haka za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku daidai da sittin hadisin abu umamat al-bahili sudi ibn ajlan mala ya cewa wa an abi umamata radiyallahu an an karɓo daga abi umama Allah ya ƙara masa yadda عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من لم يغزو دو وند بيياكي با أو يجهز غازيا ko bai kintsa mai yaƙi ba ma'ana ya taimaka masa da guziri na abin da zai ci har ya je ya dawo ko abin da zai bar wa iyali ko na abin hawa aw yakhluf ghaziyan fi ahlihi bi khair ko kuma bai wakilci mai jihadi a gida ba ta fuskar kula masa da iyalansa da kyakkyawar kulawa mana dai mutum lalle ya zama yayi ɗayan ukun nan ko ka zama cikin masu jihadi ko ka zama cikin masu taimakawa da dukiyarka don a yi jihadi ko ka zama cikin masu wakiltar masu jihadi a lokacin da suka fita ta hanyar kulan musu da iyalansu a gida ɗayan ukun nan lallai a samu musulmi ya yi wannan a rayuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda bai wannan ba bai wannan ba kuma bai wannan ba asabahu Allahu bi qari'a qabla yawmil qiyama sai ubangiji ya dora masa wata musiba kafin alkiyama ta tashi qari'a shine wani abu mai girma mai tsanani mai ta da hankali shi yasa aka kira alkiyama da ƙari'a, alqari'atu mal ƙari'a. wa ma adraka mal yau yawma yakunu an-nasu kal farashil mabsus a wata ayar Allah ya ce wa la yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim dan haka malamai sukan fassara alqari'a da shiddatun min ash-shada'idi wani abu mai tsanani daga cikin ababai matsananta rawahu abu dawud bi isnadin sahihin abu dauda ya fitar da wannan hadisi da sanadi mai kyau ko ingatacce a nan waɗansu malamai suka ce wannan hadisi yana magana ne a lokacin da ake jihadi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fita yaƙe-yaƙe don buɗe garuruwa da kuma tabbatar da addinin musulunci to akan samu munafukai da su ba sa son fita an gane ko shi yasa Allah ya ce farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah waɗanda suka noke suka yi zaman su a gida har farin ciki suke yi annabi ya tafi yaƙi su suna zaune a gida kaga munafukai ne kenan to shine manzo Allah yake gaya musu wannan duk wanda bai je yaki tare da mu ba kuma bai kawo gudunmawa ta a tafi yaki ba kuma dai muka tafi bai zauna yana yi mana gadin abin da muka bari na iyalan mu ba to kan ya mutu sai wata musiba ta same shi in labari ne labarin annabi gaskiya ne in addu'a ce addu'ar annabi karɓaɓɓiya ce da haka ɗaya daga cikin magabata al-imam ibn abdulbarri annamari ya ce wannan hadisi yana magana ne akan abin da ya shuɗe ba wai yanzu ko gobe ko jibi ba rawahu abu dawud bi isnadin sahihin imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi da sanadi ingatacce wannan hadisi ko shakka babu yana kwadaitarwa akan me jihadi sawa'an aljihadu bin nafsi ko aljihadu bil mali an gane ko wajahidu bi amwalikum wa anfusikum kamar yadda Allah ya ku jihadi da dukiyarku ku jihadi da kawukanku hadisi mai lamba ta 1361 wa an anas radiyallahu an daga anas dan Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace jahidul mushrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum ku yaƙi mushirikai da dukiyoyinku da rawukanku da kuma harakanku harasanku yaƙarsu da dukiya shine a tallata musulunci ta yadda za a danne su ba za su samu katabus ba duk inda kafirci yake to a yi amfani da dukiya wajen a shiga wajen a wa'azantar a kira mutane zuwa ga musulunci har a rage wa kafirci ɗin yawa a rage wa kafirai ɗin karsashi kaga an yaƙi kafirai da me da dukiya a sai filaye a gidajen rediyo a gidajen talabishin malamai su yi ta wa'azi don a rage wa kafirci karsashi wannan yana daga cikin jihadi da mai dukiya da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yaki kafirai da dukiyoyinku wannan ya nuna akwai jihadi na mai dukiya sannan ku yaƙe su da rawukanku idan ta kama suka fito kuma ku fito fa in qataluukum faqatuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin in sun yaƙe ku ku yaƙe su wannan shine sakamakon kafirai wa alsinatikum kuma ku yaƙe su da harasan harasanku kenan wannan ya nuna akwai jihadin baki wa'azantarwa karantarwa kafa hujjojin da sun fi dutsen dala da goron dutse kafuwa a ƙasa ba za su turu ba waɗansu malamai suka ce jihadi na dukiya wannan na masu kuɗi ne jihadi na rawuka kuma mai kuɗi ma na iya yi talaka ma na iya yi amma jihadi na harshe kuma wannan nawaye na malamai ne rawahu abu dawud bi isnadin sahihin imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi da sanadi ingantacce shi ma dai wannan hadisi yana kwadaitarwa akan yin jihadi da dukkan daman da Allah suba subhanahu wata'ala ya hore maka ya baka in dan kasuwa ne kai da kuɗinka kuma ta hanyar kasuwancinka ta hanyar kyautata mu'amala tsakaninka da abokanci abokan cinikayyarka musamman waɗanda ba musulmin ba in ko wanda ba musulmi ba za ka kyautata mai domin min babu aula kuma ka kyautata wa musulmi amma kada wani inyamuri ko wani arne ya taho daga kudu ya zo siyayya a wajenka ka cuce shi in kai haka ka kore shi daga musulunci gobe ba zai dawo ba kaga baka yi jihadi da dukiyar ka ba ka yi amfani da dukiyar ka ne yanzu wajen karya musulunci saboda ka cuce shi cutar da kowa ya kalla cikin musulmi shi haka zai gani zai ɗauka duk musulmin ma haka suke amma ta kyakkyawan mu'amala ta gaskiya ta amana to sai ka yada addinin musulunci ba tare da ka sani ba in ɗan siyasa ne a lokacin kamfen kana kamfen kana tallan addininka duk rugun tsumin kamfen kada lokacin sallah yayi ba a tsaya an yi sallah ba wannan sallar da za ku tsaya kuna yi ana tsaka da kamfen ya nuna kun damu da addinin ku wanda ba musulmi ba sai su yi sha'awar ku waɗannan mutane suna da tsari suna da ka'ida suna kiyaye wa Allah dokokinsa to kuma Allah sai ya ƙara darajta ku da kimanta ku da sanya muku kwarjini a idan bayinsa domin duk lokacin da ka girmama Allah to shi kuma sai ya sa bayansa sun girmama ka amma in ka wulakanta shi to shi ma sai ya sa bayi sun wulakanta ka sannan kada ka yadda a matsayinka na ɗan siyasa ka ba da kuɗi a sha wiwi a sha ƙwaya ko me za a yi ka yadda da wannan yi ƙoƙari 'yan jagaliyar da suke cikin ka ana kamfen kuma ana musu wa'azi ana kamfen ana soka musu maganganun da za su rinka kama jikinsu ba mutane sun zo a rabke kuma ku sake ba su kuɗi su sha ƙwaya su daɗa rafkewa ba to me kuka yi wa al'umma kenan duk ɗan siyasar da zaka bi shi ya ɗau kuɗi ya baka dan ka sha ƙwaya ko ma ya sai ƙwaya ya baka wannan ba al'umma yake so ya gina ba lalacewar al'umma yake so shi kuma ya ci riba da lalacewar wannan in an ci zaɓe ma kar ka ɗauka zai maka wata tsiya ba tsiyar da zai maka wallahi sai kun zo kuna yar burin burin kuna yar ɓuya da shi domin ya riga ya gama biyan bukatarsa da kai da ka zai kama gabanka gabansa an ci moriyar ganga za a yada kauranta da aka yan siyasan mu su yi koyi da yan mazan jiya yan siyasan mu na da irin su Ahmadu Bello wanda suka yi siyasa suka yada addini duk inda Saddauna ya je kamfen zai kuma musuluntar da mutane ya ba su carbi ga fasta siyasa kuma ga carbin lazimi amma to na baya yawo da kwaya baya yawo da koken baya yawo da sholisho banalin da a bayar mutane su haukace shi yasa da wuya ne ka shiga wani lungu ko sako a Najeriya baka tarar da waɗanda suka samu wani alfalu ba sakamakon sandauna duk wata jiha da ka je a arewa kai haɗa kudu ka ji an ce wani sakataren sandauna wani sakataren sandauna wani sakataren sandauna ya rinka bawa mutane aiki to haka ya kamata 'yan mu na yau su zama masu kishi su hau kan dutse inda mota ba ta zuwa su sun san yadda suke su dabara su je don su kai jam'iyyarsu su kai fastocinsu to in suka je kuma a hada da duniya da lahira ka musuluntar da su ka ba su abinci su ci kuma ka yi kamfen to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwatar da ambatanka a ban ko bayan baka nan yanzu na tabbatar da cewa sama da shekara hamsin da mutuwar saddauna inda yau saddauna zai dawo samun ɗan siyasar da zai kada shi a najeriya da wahala wallahi da yawan mu nan ba mu san shi ba sa muka ji amma alheransa mun gan su amma yanzu da za a tambaye ka kansilan unguwarku na 2019 ka manta shi ciyaman ku ka manta shi saboda bai aje kansa wani abin alheri da za a zo a gan shi ba ya tafi sa ya tafi to mutanen kwarai ba haka suke ba in sun tafi sai su bar muku abin da ko da ba sa nan ya ishe ku in an gani sai a tuna da su wannan shine abin da annabi ibrahim ya rinka roƙon allah ya masa kuma ya masa waje alli lisana sidqin fil akhirin ya ubangiji ka bar ambato na kyakkyawa a cikin yan baya har duniya ta tashi ba za a daina ambaton ibrahim ba saboda ya dasa wa duniya alheri to haka ake so kowa ya kwatanta a ku ka kwatanta a ku ka kwatanta a ofishinku ka kwatanta a san wata gaskiya da ka rike a san wani janibi na addini na al'umma na taimakon kai da kai da ka dafe wa al'umma in baka nan ai kuka a ce bango ya faɗi to kana ƙabarin ka sai Allah madaukakin sarki ya rinka kai maka alheri sakamakon addu'o'in da yan baya suke yi maka amma ba ka tafi ba a rinka kura ta mutu mun huta shegiya mai jan baki an fatan ake daman a rabu da kai Allah ya rufa asiri hadisi mai lamba ta 1362 wa an abi amrin wa abu hakimin an-nu'man ibn muqarrin radiyallahu an an karbo daga abu hakim ko kuma abu amr an-nu'man ibn mukarrin Allah ya kara masa yadda qala yace shahidtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah sallallahu idza lam yuqatil min awwalin nahari in dai bai fara yaki a farkon wuni ba akhara alqitala hatta tazula shamsu sai jinkirta yakin har sai rana ta yi zawali kalmar shahidtu zai iya zuwa da ma'anar gani zai iya zuwa da ma'anar halarta faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu shahida minkum ash-shahr bi ma'ana hadara an gane ko zai kuma iya ɗaukar ma'anar an ru'uya ɗin to da ka yace ni na halarta ni na gani da idona yadda annabi yake jihadi in bai fara kai hari da sanyin safiya ba har sai da rana ta hudo to ba zai kai hari ba sai ya dakata har sai rana ta tsaya a tsakiyar sama kuma ta karkata to sannan sai ya fara kai hari wannan ana nuna maka irin yadda ya dace mahara su kai hari irin yadda ya dace in za a yi jihadin musulunci ya zama sojoji sun fara sakar wuta domin akwai lokacin da ya dace akwai lokacin da bai dace ba akwai lokacin da bai dace da sojoji su shiga faɗa ba domin in sun shiga da sauri za su gaji musamman lokacin da rana take tsakiyar sama ko kuma ta yi gab da ta hau tsakiyar sama musamman kuma a lokutan zafi in ka tunkaro wa kanka aikin faɗa a wannan lokacin to ba za ka iya ba cikin 'yan mintuna kaɗan rana za ta sa jikinka ya sanyi ya yi wik to da haka manzo Allah yakan kula da buƙatun sojojinsa in dai ba su yi aiki da sanyin safe ba rana ta take to sai a dakata sai kuma lokacin da ranar ta fara raguwa tana baya tana baya sanyinta yana ƙasa to sannan zafinta yana ƙasa to sannan kuma sai a shiga aiki da haka shi aiki ba ma sai na jihadi ba ko ma wani aiki ne in baka yi shi da sassafe ba to ka bari sai da maraice amma tsakiyar wuni bai dace da aikin wahala ba lokaci ne na hutu lokaci ne na shakatawa da aka ce idza lam yuqatil min awwalin nahar amma za Allah bai fara yaki a farkon wuni ba akhara alqital hatta tazula shamsu sai jinkirta yakin har sai rana ta yi zawali wa tahubbar riyahu har iska ta fara kadawa domin lokacin da rana ta take zaka ji iska ta dauke gari yayi cik sai tsananin zafi kawai ake yi to amma da zarar rana ta karkata ta fara tafiya za ta faɗi to daga nan zafinta ta ƙasa yake yi da zarar kuma zafinta ya fara ƙasa to iska kuma za ta fara kaɗawa to duk aikin da ka shiga a wannan lokacin in a minti goma za ka gaji sai ka yi minti ashirin baka gaji ba saboda iska tana fifita ka kana samun hutu Wayanzilan nasaru kuma a wannan lokacin ne nasara take sauka rawahu abu daud imamu abu daud ya rawaito wannan hadisi wa tirmizi da imamu tirmizi wa qala hadithun hasanun sahihun kuma imamu tirmizi ya ce hadisi ne hasan kuma sahih hadisi mai lamba ta 1363 wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tamannaw liqa al adu kada ku yi burin gamuwa da abokan gaba asalin la tamannaw la ta da ta'un guda biyu amma sai aka shafe ɗaya aka bar ɗaya ka'ida duk fi'ili mudari'in da ya fara da ta'un an gane ko guda biyu to ana iya cire masa ɗaya a faɗe shi da ɗaya dan sauƙaƙawa a madadin ta tamannau sai a ce tamannau a madadin ta tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha sai aka ce tanazzalu an gane ko a madadin ta tanazzalu eh, eh, menene ma'ana dai duk inda aka samu ta'un guda biyu a farko fi'ili mudari akan iya cire ɗaya shine ibn malik yace wa ma bi ta di qad yuktasar fihi ala ta ka tabayyunul ibar tabayyunul ibar asalin sa ta tabayyunul ibaru an gane ko tanazzalu ala kulli afakin asim ai ta tanazzalu ala kulli afakin asim sai aka cire ta un daya sai aka bar daya inda za ka mai da ita ka faɗa baka yi kuskure ba a larabci ka daidai sai dai in a ƙur'ani ne kuma baka yi daidai ba domin ƙur'ani ba a ne ba a ƙari a cikinsa in abu bai zo da shi ba haka sai a bar shi amma dai ka'ida za ta nuna maka cewa akwai in a wajen ƙur'ani ne ka iya sawa daka la tamannu liqa al'adu asalin sa la tatamannu liqa al'adu kada ku yi burin gamuwa da abokan gaba me wannan yake nunawa duk kwadaitarwar da aka yi a baya game da jihadi ba a ce kuma ka takalo fada ba musulunci bai ce a takali fada ba ya hana ma amma abinda musulunci ya ce shine in aka takale ka karama uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir to amma haka kawai ana zaman lafiya ka ji falalan jihadi ka ji falalar shahada kawai ka je ka takalo faɗa to in ka mutu anan ba mutuwar shahada kai ba shahada kuda kai ma'ana yaƙi ya zama na fitina kenan amma kana zaune sai Allah ya kaddara fitina sai ta faru to a wannan lokaci in ka fita dan ka kare kanka a lokacin da wani ya auko maka in ka mutu anan to shine kai mutuwar shahada an gane ko manzo Allah yake was'alullaha al'afiya ku yi ta roƙon Allah zaman lafiya ku yi ta roƙon Allah me zaman lafiya ma'ana addinin musulunci ba a fatan rigima ba a fatan fitina amma fa idza laqitumuhum in ku kuka gamu da abokan gaba Allah ya kaddara muku ba makawa to fasbiru ku yi hakuri kar ku gudu ku hakuri kar ku gudu irin yadda annabi da sahabbai suka fito a badar ba dan faɗa ba ashe ku Allah ya kaddara za a yi faɗa shikenan kuma ba yadda aka yi idza lam takun illa al-asinnatu markaban hila hilatul muttar illa rukubuha wai idan ka rasa abin hawa sai tsinin mashi to baka da makawa ka hau shine idza lam takun illa al-asinnatu markaban ka zama mai ɗabi'a irin ta mage yanzu mage tana da makamai a jikinta farata da haƙora da menene ko ba haka ba ba ma yake kamar maza tana ga muzuru ko ba faɗa da wawan kallo to amma yanzu da za ka rinka matsan mage za ta har taso ma baya za ta yi ta ja baya za ta yi ta ja baya za ta yi ta amma lokacin da mage ta waiga bayan ta taga ta take da bango to anan fa sai inda karfin ta ya kare wannan shine ka'idar musulunci a makka ba irin matsin lambar da ba a yi wa annabi ba aka matsa masa aka matsa masa aka matsa masa aka kashe sahabbansa aka takura musu sai suka yi ta ja da baya ubangiji yana cewa ko fu aydiyakum wa aqimus sala ko fu ya wa aqimus sala fa afu wasfahu hatta yati Allahu bi amri fa afu anhum wasfa inna Allaha yuhibbul muhsinin kyale su kauda kai manzo Allah hayya bar musu garin ya koma Madina to shi mahaukaci wawa a lokacin da ya ga ane masa kara sai ya dauka karfi yafi sai ya dauka ja da baya ga rago tsoro ne alhalin ba tsoro bane ba duk dai dan a zauna lafiya ne to da ka kafiran makka sai suka sake bin annabi madina bayan ya bar musu makka to kaga in a madina ma aka ce tsallaka ko ma wani waje ya tsallaka to daga nan kuma ko ina ma in ya je ba za su bashi ya zauna ba amma da ya je madina suka bi shi sai Allah ya ce to a dawo a nuna musu ba su isa ba tausayinsu ake yi domin su ne in suka mutu a halin da suke ciki sun yi asara a ba kai da wanda kuke tare suke tare da kai in kun mutu a halin da kuke ciki ku nasara ku kai to da haka dai wannan shine kiran musulunci kada musulmi ya zama mai tada fitina kada ya zama mai neman fitina kai ko addu'a ma Allah ya kawo fitina ba a yi sai dai a yi ta addu'ar Allah ya kawo mai zaman lafiya to amma kuma in Allah ya kaddara to ba yadda za a yi addu'ar Allah ya kawo zaman lafiya abu ne mai kyau shi Allah mu ya umarce mu da mu amma duk addu'ar da muke ta Allah ya kawo zaman lafiya Allah ya kawo zaman lafiya akwai kaddarar da Allah ya rubuta cewa a waje kaza a lokaci kaza sai an yi fitina wannan addu'a ka bata isa ta hana ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a cewa ya ubangiji kada ka sanya musibar al'ummata ta zama tsakaninta ma'ana kada ka sa ya yaƙi su rinka faruwa a cikin al'ummata ubangiji ya ce a'a wannan ban yadda ba wannan na riga na zartar hakan al'umma ka za ta yi ta fama da fitina yau a yaƙi a can gobe a yi fitina a can jiba a yi fitina a can da haka har alƙiyama ta tashi mutanen da in suka fasa ta Allah sai ya turo iska sai ta ɗauke su ko ta ƙone su ko ya sa ambaliyar ruwa ta shanye su gaba ɗaya ta gama da su to amma mu Allah ya yi mana alƙawari cewa ba zai mana haka ba a wayi gari kowa da kowa ya mutu kamar yadda adawa da samudawa suka yi fa asbahu la yura illa masakinuhum fa hal tara lahum min baqiya fa tara qauma fiha sar'a ka annahum ajazu to duk Allah ya mana alƙawarin ba zai mana haka ba amma tare da haka zai rinka jarraba mu da fitintunu ijunan mu yau ka ji fitinar makiyaya da manoma gobe ka ji fitinar ƴan kabila kaza da kabila kaza gobe ka ji ka fitinar kaza da kaza da haka dai wanda Allah ya kaddara ta nan zai tafi kuma ta nan zai tafi da haka ubangiji in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa idza laqitumuhum fasbiru in kuka gamu da makiya a filin daga to ku yi hakuri kar ku gudu kar kuma ku tsorata fala takafuhum wa kafuni in kuntum mu'minin wala tahinu fi ibtiga'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarju al-imam ibn battal yace hikmatun nahyi anna al-mar'a la ya'lamu ma ya'ulu ilayhi al-amr abinda aisa aka hana fatan yaƙi saboda baka san ba yaya alƙamarin zai ƙare dan takamar ka tara abinci ka tara makami to shi yaƙi duk ba a nan take ba yanzu nan za a fara yanzu nan sai juya duk ƙarfinka ka dawo kai kake kare kanka abin ya canja shi yasa mawaƙi yace alharbu awwalu ma takunu fatiyatan tas'a bi zinatiha li kulli jahulin hatta idha ishtu'ilat ko ishta'alat wa shumma diramaha ko wa shamma diramaha wallat ajuzun ko ajuzan ghayra zati halili farkon yaƙi yakan fara ne abu kaman na biki ana so ana murna ana raha amma in wutarsa ta kunno to kuma hayaƙin sa ya sa kowa hawaye kowa sai ya ji ba daɗi Allah ya raba mu da fitina muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1364 wa anhu daga dai abu huraira wa an jabirin daga jabiru dan abdullahi radiyallahu anhu masu biyan Allah ya kara musu yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce alharbu khud'a yaƙi ɗan zambani. ne yaƙi ɗan zamba ne ma'ana a yaƙi ana iya ƙarya a yaƙi ana iya faɗar abin da ba haka yake ba domin a yaƙi manufar shi ne dai kai galaba akan maƙiyinka to in sai da ƙarya za ka galaba a kansa kai ƙaryan ma shi yasa a cikin hadisin da muka karanta a babin ƙarya an ba ku manta ba ƙarya ba ta halatta sai a waje uku daga ciki akwai ina yaƙi a wajen yaƙi ƙarya ta halatta ƙarya ta halatta to da haka manzo Allah ya ce alharbu khud'a yaki dan zamba ne malamai suka ce kalmar khud'a musallafatul kha'i ko ka ce khud'a ko khad'a ko khid'a akan ce khadi'a akan ce khida'a akan ce khuda'a akan ce khada'a ma'anar dai kalmar shine zambo zambo fa ba na zagi ba ba irin zambo na mawaka ba zambata zamba cikin aminci ko mutum ya yadda da kai yadda da kai kai kuma ka saba masa shi yasa ma sahabbai suke cewa duk yakin da annabi zai tafi ba a gane ina zai je idan zai yi gabas to sai ya ta nuna cewa kamar yamma zai yi sai duk hankalin masu tunani ya tafi gabas shi kuma sai ya yamma an gane ko sannan a yaƙi ne ya halatta kai tsaye tsofaffi masu furfura su yi dayin da baƙin dayin dan a gansu yara amma ba wajen neman aure ba suka ce domin in tsoho ya fito duk da kakin soja ga takalmi ga zabgegiyar bindiga amma matasa suna ganinsa da farin gashi kai Allah zakaran ɗanbara ne tsofo ne eh, to wannan confidence din da za su ji cewa bai da wani kwari bari su danna da sun danna za su kifar da shi to shi kansa matsala ne a yaƙi an fi so a yaƙi ko yaya ne ka rinka ba wa maƙiyinka tsoro ya rinka shayinka amma kada ya gano lagonka in ya gano lagonka ko yaya ne to magana ta ɓaci shi yasa malamai suka ce ba laifi tsofaffi su tafi yaƙi masu furfura su tafi yaƙi amma da za a tafi to kowa a bashi ɗan dayin ya mayar da furfuran nan baƙin kirin dan in an hango daga nesa a ce kai ga nan samari ne bana bakwai ba kwa ganin ba farin gashi a cikinsu ko ɗaya nan ku ina ba hakan take ba muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito imam an-nawawi ya cika mana da waɗannan ka'idoji guda biyu masu matukar muhimmanci a babun jihadi kuma ya kawo hadisan su ya zama su ne na ƙarshe hadisan la ta tamannau liqa al'adu da kuma hadisin alharbu khuda'a waɗannan komiloli ne a fagen yaki masu matukar muhimmanci na farko gujewa neman fitina domin duk lokacin da ka cika baki ka nemi fitina to da ƙarshe in aka zo kuma ba za ka iya kataɓus ba mun sha faɗar wannan a cikin karatu sannan na biyu kuma dabaru irin na yaƙi kar ka ɗauka yadda ake zaman gida haka ake zaman yaƙi kaga a zaman gida ba a yadda kai ƙarya ba duk abin da aka tambaye ka in e ne e ne in a'a ne a'a ne to amma a halin yaƙi ba haka bane ba a halin yaƙi zai iya zamowa e ne amma ka ce a'a ne dan kai nasara zai iya zamowa a'a ne amma ka ce me e ne shi yasa da yawa daga cikin mutane ba sa gane wannan ka'idar sakamakon ba su fahimci rayuwa ba kuma ba su karanta addini da kyau ba in suna jin labarurrukan yaƙi lokacin da ake yakin kila amerika da iraki kowa ya riga ya san irin yadda ake kururuta sojojin saddam hussein a wannan lokacin ko republican guard a ce nutsewa suke a ƙasa a ce menene a ce duk propaganda ce ta yaƙi ba yadda za a fito a faɗi raunin su kai tsaye ko ba haka ba to haka nan su ma sojojin Amerika ai ta ziga su kafafen yatsa labaran su su ce kaza ne su ce an ce Pentagon ko kuda ne ya gifta ta wajen sai an gani ko ba haka ba yaki ai dan zamba ne to a ce ba a ganin kuda ne ai dama ana ganin kuda to amma wani irin gani kaga kai kuma mai hankali in kana jin kafafen watsa labarai suna labarai akan yaki ya kamata ka tsaya ka saurara da yawa za ka ji mutane suna cewa ai daman ƙarya ne yaushe daman za su faɗi gaskiya duk inda ka ji an ce an kashe mutum goma to ɗari ne nan ka goma eh to hakan zai iya yiwa saboda ai yaƙi ba a fito da real abin da yake faruwa a faɗa kuma wannan ko a addini haka abin yake da haka karka ɗauki wanda ya ƙarya a fagen yaƙi ya ɓoye eh, damejin da aka yi cewa makareci ne ba makareci ba ne ƙwarewa ce gogewa ce sanin makaman aiki ne sawa'an a addini ko a rayuwa amma duk mutumin da zai zo ya ce ai mutum goma aka kashe mana kuma goman aka kashe ai kaga wanda ya zama dolo dubawa za ka ga meye amfanin fadar wani lokaci za a kashe a ki fada ba a kashe ko ɗaya ba saboda fadar kashewa a kowane lokaci yana iya karyawa me ba ma wai su sojojin ba ku kanku sufota an kuka samu karayar ba ai magana ta ɓare kun fi an fi fahimtar yaren ƙwallon kafa yanzu ko yanzu a ce a kwallon kafa ne ana yin match tsakanin kulab ɗinka da kulab ɗin da ba naka ba sai aka ci kuɗa sai ka daina tafi kenan ƙara muku za a yi saboda ba ka zuga yanzu 'yan wasanka ka fara samun me karaya amma ko goma aka ci ku saura minti biyar a tashi kana da confidence za mu farke to sai ka ga wannan confidence ɗin insha Allah ko biyu kwa samu haka rayuwar take da haka ka zama kana da confidence ko da yaushe kada ka samu karayar zuciya kada ka samu karayar yawa to wannan shine ka'ida ta alharbu khuda'a yaki dan zamba ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan shine karshen kitabul jihad kuma babu fadlil jihad sai babi mai biye masa babi na 56 babu bayani jama'atin min ash-shuhada'i fi thawabil akhirati babin da yake bayani akan taron jama'ar wanda suka yi shahada da ladan su a lahira wa yughassaluna wa yusalla alaihim kuma ane musu wanka sannan ane musu sallah bi khilafil qatil fi harbil kuffari sabanin wanda aka kashe shi a yaƙi tsakanin musulmi da kafirai waɗanda duk zamu karanta cikin hadisai su ma shahada suka yi amma su suna da bambanci ta fuskar hukunci da shahidin da ya mutu a fagen yaƙi domin malamai suka ce shahada iri biyu ce ta wata fuskar su kuma shahidan kala uku ne shahada akwai hukumiyya akwai haƙiƙiyya shahada haƙiƙiyya shine mutuwa a filin yaƙi shahada hukumiyya shine mutumin da a lahira aljannarsa ɗaya da wanda ya yi shahada amma a duniya hukuncinsu daban domin shi wanda ya mutu a filin yaƙi ba a yi masa wanka ba a yi masa sallah to amma akwai shahidan da su kuma yi masa wanka yi masa sallah shahada suka yi amma ba a fagen yaƙi ba to ire-iren waɗannan kaga ana ce da su shahidai a lahira makomarsu ɗaya da shahidai amma a duniya suna da bambanci da shahidai ta fuskar hukunce-hukunce to sannan shi shahidi iri uku ne akwai shahidi a duniya da lahira akwai shahidi a lahira banda duniya akwai shahidi a duniya banda lahira suka ce shahidin duniya banda lahira mutumin da yake son ya yi shahada sai taso fitina duk waɗannan hadisan da muka karanta kawai da ya je shi kwaɗayin shahadar da mai sai ya rufe mai ido kawai sai ya je ya maru wani inyamuri a sabon gari shi kuma inyamurin kila da wata yawo kasa ko wani abu sai ya soke shi to kaga wannan shahidin duniya ne kaɗai a kallon mu zamu iya ce masa me yi shahada tun da kafirai suka kashe shi ko amma a wajen Allah ba shahada ya ba saboda yi abin da Allah ya hana la ta liqa al-adu was'alullaha al ko kuma mutumin da aka je yakin aka yi yakin da komai da aka zo da nima kafin a raba sai ya saci wani abu ko mutumin da aka je a yakin dan a gane cewa dan a irga shi cikin shahidai ba kashe shi aka yi ba sai kashe kansa da kansa duk ana samun wannan duk mun karanta a baya ko wani mutum aka zo aka gaya wa annabi yana ta fafutuka a filin jihadi yana ta yaƙi yana ta kaza annabi ya ce dan wuta ne sahabbai suka ce sai muka yi mamaki abin ya ɗaure mana kai gashi yana bajintar da mu ba ma yin ta to amma da yake sun san annabi baya faɗa ta faɗi baya faɗa ta tashi suka ce sai muka bi sawunsa muka yi tabi muka yi tabi sai muka ga a ƙarshe ya kashe mutane shi ma an masa rauni ya faɗi amma ba a kashe shi ba yana motsi dan dai a ce yayi shahada sai ya dauko wuka ya karasa kansa sai suka zo suka gaya annabi ya ce to ai na gaya muku dan wuta ne a idan ka kai ire-iren waɗannan ka ne musu kallon me shahidai amma iya na duniya ne a lahira ba shahidai ne ba akwai shahidin duniya da lahira wanda ya mutu a filin yaƙi a duniya ya kiyaye ka'idoji na jihadi a lahira ma zai tashi a matsayin shahidi a duniya ma ne masa kallon shahidi akwai kuma shahidin eh, lahira amma ban da duniya shine suka ce ire-iren wanda za mu karanta a gaba matar da ta mutu wajen haihuwa shahidi ya ce amma sai an je lahira za mu ga shahadatta ta a nan duniya ba wani abu da za mu yi mata irin wanda ake wa shahidi ba za mu ki mata wanka ba za mu yi mata wanka ba za mu ki mata sallah ba za mu yi mata sallah mutumin da aka yi gobara wuta ta cinye shi shahidi ne amma a lahira banda a duniya a duniya ba wani abu da za mu yi masa da ke nuna shahidi ne shi manzo Allah da ya labarta mana amma ganin abin ra'ayil aini sai an je can in an je lahira su da waɗannan shahidan duk tarkata su za a yi a sa aljanna a matsayi guda to haka nan mutumin da yake ta addu'a Allah ka sa in yi mutuwar shahada Allah ka sa in yi mutuwar shahada ce shi kuma Allah bai kaddara masa ba sai kawai ya mutu a gidansa to wannan ma in an je lahira Allah zai haɗa shi da shahidai a aljanna man sa'ala Allah shahadati bi shahadata bi sidqin ballagahu Allah manazil ash-shuhada wa imma ta'ala firashi haka annabi yace duk wanda yake roƙon Allah da gaske Allah ya azurta shi da shahada to in an je lahira Allah zai hada shi da shahidai ko da a duniya akan shimfiɗarsa ya mutu a gidansa malai ce bi khilafil qatil fi harbil kufar sabanin wanda ya shahada a fagen daga wajen yaki da kafirai hadisi mai lamba ta 1365 an abi hurairata radiyallahu an daga abu huraira Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ash-shuhada'u khamsatun shahidai nau'i nau'i guda biyar ne na farkon su al wanda ya mutu a cikin annoba al mina min at-ta'un ay alladhi mata mutumin da ya mutu a ciwo na annoba amai da gudawa ne malaria ce lasa ce an gane ko ebola ce duk waɗannan cututtuka ne na annoba tun a zamanin sahabbai ana yin su tun a zamanin annabawa ma ba ma wai annabi muhammad kaɗai ba har annabawan da can ana yi musu annoba alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazara al-maut fa qala lahum allah mutu thumma ahyahum ubangiji ya ce ba ka san labarin mutanen da suka fito daga garuruwansu ba su wasu dubunnai ne hazarar mauti saboda suna tsoron mutuwa amma da suka su annoba ake a garin sai suka ɗauka mutuwa ta tare a garinsu to kuma su a tunaninsu ita mutuwa in ta zo ana iya guje mata da haka duk sai suka yi shawara suka ce kar mu gaya wa kowa wani ya wani raɗa wancan kai ma rada kar kowa ya ji wai mutuwar kar ta ji su da aka yi mitin akan gobe kowa ya naɗe jakarsa a fita shikenan Allah ya kyale su sai da suka yi cincirin do gaba ɗaya suka daɗe suka bar garin misali sun fita bayan gari kamar irin na'ibawa haka ba dai sun bar cikin garin Kano ba sun bar badala sun guje wa mutuwa fa qala lahum Allah mutu sai Allah ya ce to ku mutu duka mu gani in da mun kyale kuma muna ɗaukar ku ɗaiɗai da ɗaiɗai kuna ganin duk da haka ba mu muku ba to yanzu duk ku mutu gaba ɗaya mutu ku mutu duka kuma haka suka faɗi gaba ɗaya suka mutu a lokaci ɗaya thumma hayahum sai daga baya Allah ya busa musu rai ya tashe su malamai suka ce Allah ya musu haka dan ya nuna musu ita mutuwa ba a gudunta in ka ga bata same ka ba lokacin ka ne bai ba amma in lokacin ka maganar guduwa babu ita innal manuna hiya sabilu wa man yakul lam bi nahjihi faka anqadi haka ibn nasir ya faɗa a cikin daliya yace innas sabila innal manuna hiya sabilu mutuwa da ita ce hanyar kowa ita ce karshen kowa famal ya kullum yanta hitu bi najihi wanda ba bai kama hanyar ta ya fara shirya mata da kintsa mata ba faka an kali kamar ma za ta zo ta tadda shi aina ma takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum to da haka ubangiji subhanahu wataala ya kashe su baki daya malaman tafsiri suka ce waɗannan mutanen annoba ce ta kore su daga garin su da aka daga baya kuma Allah madaukakin sarki ya nuna musu darasi suka gani ganin idan su kuma daga baya sai suka saranda suka dawo fa qala lahum Allahu mutu thumma ayahum inna Allaha la du fadlin ala an-nas walakin akthara an-nas la yashkuru daga al-mat'un wanda ya mutu a annoba a wani hadisi manzo Allah yace at-ta'unu shahadatu likulli muslim annoba shahada ce amma fa ga muslimi domin in ana annoba ai ba musulmi ne kadai suke mutuwa ba wanda ba musulmi ba suna mutuwa a kwalara suna mutuwa a ebola suna mutuwa a eh, malaria fever ko ba haka ba to amma wa yake cin riba in ya mutu a annoba musulmi kadai at-ta'unu shahadatun li kulli muslim wal mabtun nabiyyu al mabtun wanda ya mutu da ciwon ciki kowane irin ciwon ciki ne duk cutar da take da alaka da ciki in ka mutu ta sanadiyarta a matsayinka na musulmi ka yi shahada shine ma'anar al-mabtun mutumin da ya mutu da cutar ciwon ciki wasu malamai suka ce dole sai in an hada da zawo ciwon cikin ba wanda ya kume ba a wanda yake fita to amma dai magana mafi inganci mabtun shine wanda ya mutu da ciwo wanda yake da alaka da ciki kaga ciwon hanta yana da alaka da me ciki ciwon koda yana da alaka da me ciki ulcer tana da alaka da me ciki duk wani ciwo da yake da alaka da ciki hakanan gudawa tana da alaka da ciki hakanan kawai cikin ya gum ya kulle a rasa ma me yake damun me shi mutum ya mutu da wannan shi ma ciwon ciki Walgari ko da mutumin da ruwa ya cinye shi aka yi ambaliyar ruwa ruwa ya cinye shi sawa'an yana cikin ruwan ne a kwale-kwale ko kuma ruwan ya ambaliya ya fito ya zo ya same shi a inda yake ne gharik shi ma da sharaɗin me musulmi domin fir'auna ma ai mutuwar gharik yayi amma fa shi tasa shahada ce kaga ba shahada ba ce ba hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illallah wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abnaakum wa yadhhiruna nisaakum wa idh wa idh farqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun wa sahibul hadami da wanda gini ya faɗo ya danne shi an gane ko shi ma wannan ya yi mutuwar shahada amma da sharaɗin in musulmi ne shi to sannan cikon na biyar wa shahidu fi sabilillahi azza wa jal da wanda ya mutu a tafarkin Allah mai girma da ɗaukaka ma'ana wanda ya mutu a cikin hidimar addinin Allah shine shahidun fi sabilillah ba wai kadai shahidul ma'araka ba sawa'an wa'azi aka tafi mota ta hadari a hidimar Allah ce sawa'an wa'azin maguzawa aka tafi nan ma aka samu ajali a hidimar Allah ce karantarwa ce a hidimar Allah ce ko ma menene in dai yana da alaka kai tsaye da addini wannan ya shiga karkashin washahidu fi sabilillah to haka nan har na yakin shi ma ya shiga ashahidu fi sabilillah muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito kaga dai wannan ya nuna shahada damammakinta da yawa hanyoyin da ake samunta da yawa hadisi mai lamba ta 1366 wa anhu qala daga dai abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma ta'udduna shahida fikum me da me kuke kirgawa a matsayin in mutum ya mutu yayi shahada a cikin ku an gane ko qalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah man qutila fi sabilillahi fa huwa shahid mu kadai wanda muke dauka yayin shahada shine wanda aka kashe shi a filin yaki kuma dan Allah qala sai manzo Allah ya ce inna a ummati idan la ya yayi ko in haka ne shahidan al'umma ta ba su da yawa domin yaki ba a cika yi ba zaman lafiya ya fi me yaki yawa wannan ita ce ka'idar Allah saboda rahamarsa ga bayansa yanzu da za ka kirga shekarun da aka yi ana yaƙi da kuma shekarun da aka yi ana zaune lafiya sai ka tarar da wanda aka yi ana zaune lafiya sun yi me sun ninninka to haka nan dukkanin wani abu da ka sani na tashin hankali ya fi ƙaranci sama da me na kwanciyar hankali yanzu in talauci ne ya dame ka irga shekarun da kai cikin walwala da kuma wanda kai cikin talaucin sai kaga na walwalar sun fi yawa to amma me yasa an furke wa'annan na tsananin saboda rashin hakurin dan adam da rakin dan adam rakin dan adam da rashin hakurin dan adam to da ka yaƙi ba a fiye yin sa da yawa ba da haka wanda za su mutu a cikin sa in an hada da wanda ba a cikin sa suka mutu ba ko ba a cikin sa za su mutu ba su din yan kaɗan ne to in ku an ce sai kadai wanda ya mutu ne a filin yaki shine wanda ya shahada to kenan masu shahada yan kadan ne ba su da yawa Allah ya faɗi irin wannan falala ta shahada manzo Allah ya faɗe su cikin hadisai da muka karanta ga sunan bila adadin amma kuma duk da haka wanda za su ci moriyar abin yan kaɗan ne shahadar ba za a yi da yawa ba qalu sai suka ce faman hum ya rasulullah to ko an haka ne ya ma'aikin Allah da waye da waye kuma in ake kira da suna shahidai banda wanda aka kashe a filin yaƙi kala sai manzo Allah ya ce man qutila fi fa huwa shahid tabbas wanda aka kashe a filin daga a yakin kare addinin musulunci kuma bisa ga ka'idojinsa to wannan in ya mutu yayi mutuwar shahada wa man mata fi sabilillahi fa huwa shahid haka wanda ya mutu cikin hidimar Allah kila wani aikin haji ya tafi ya mutu a can aikin hajin nan menene fi sabilillahi ne kila wani ɗalibin ilimi ne ya tafi wata ƙasa don yayo karatu sawa'an karatun addini ko karatun rayuwar da zai zo ya rufe asirinsa ya rufe asirin iyalansa ya taimaki iyayensa wannan duk fi sabilillah ne sai ya mutu a can fi sabilillah an gane ko mutum ne dan kasuwa ya tafi eh, Lagos dan ya je ya siyo kaya da zai zo ya siyar ya samu rufin asiri shi da iyalansa ya samu sukunin bautawa Allah sai aka yi hadari shi ma fi sabilillah ne ya mutu duk ire-iren waɗannan abubuwan da za su taimaka maka don addinin ka ya ci gaba in ka mutu ta hanyar su ana cewa mata fi sabilillah shi yasa a can na gaya muku cewa fi sabilillahi ba kadai sai yaƙi ba fi sabilillahi ba kadai sai yaƙi ba shi yasa a wajen zakka da Allah ya ce lil إنما alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal الرقاب wa fi سبيل wa ibn sabil fi سبيل anan ya dauki abubuwa da yawa. gina makaranta da kuɗin zakka fi sabilillahi ne gina asibitin da talakawa za su sha magani in ana bukatar haka da kuɗin zakka fi sabilillahi ne ɗaukar ɗawainiyar ɗaliban da suke da hazaƙa su je su yi karatu amma ba su da kuɗin registration a rinka biya musu da kuɗin zakka fi sabilillahi ne duk hidimar Allah ce ɗaukar waɗanda za su shiga ƙauyuka suna musuluntar da maguzawa suna karantar da su addini da kuɗin zakka yana cikin fi sabilillah wallafa littattafan addini dan a yada a duniya mutane su karanta su san addinin su fi sabilillahi ne duk ana yi da kudin zakka to da haka manzo Allah yace man qutila fi sabilillahi fa huwa shahid wa man mata fi sabilillahi fa huwa shahid wanda aka kashe shi a wajen yakin addini fi sabilillahi ne haka wanda ya mutu ba kashe shi aka yi ba wajen hidimar addini shi ma fi sabilillahi ne wa man mata fi at-ta'un fa huwa shahid haka wanda ya mutu a cikin annoba cutar annoba nan ma yayi shahada in dai musulmi ne wa man mata fil batni fa huwa shahid haka wanda ya mutu cikin cutar da take da alaka da ciki wanda ma fi sabilillahi ne har mace wacce take dauke da ciki ta sanadiyar cikin ta mutu duk ta shiga fil batni abin da ke da alaka da ciki haka nan wal gariq wanda ya dilmiya a ruwa ya mutu ruwa ya cinye shi in dai musulmi ne shi ma fi sabilillahi ne rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi da haka wannan hadisi yana nuna shahada tana da yawa shahidai suna da yawa ba kaɗai wanda ya mutu a filin daga shine shahidi ba amma kamar yadda na karkasa mana haka malamai suka yi bayani wanda ya mutu yana cikin aikin hajji shahada ya yi shi yasa ba za a yi masa wanka ba ba za a fesa masa turare ba ba za a lullube kansa wajen yi masa likkafani ba ita ce gawar da kawai ake fito da kanta tsirara mutumin da ya mutu a wajen aikin haji haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace kuma a filin alkiyama za ku ga waɗansu mutane suna talbiya suna labbaik Allahumma labbaik to duk wanda kuka ganshi a filin alkiyama yana haka a aikin haji ya mutu ana cikin aikin haji da wani sahabi taguwarsa ta yi tutsu ta ka da shi kuma ta bi ta taka masa wuya take ta kashe shi sai annabi ya ce to yadda za a yi kar ku rufe masa kai kar ku yi masa wanka kar ku fesa masa tarari fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan ranar tashin alkiyama haka zai tashi yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka kaga wannan ma mutuwar shahada ce ka tafi ka je ka sauke farali wanda Allah subhanahu wataala ya dora maka cikin farillai an gane ko hadisi mai lamba ta 1367 wa an abdullahi bin amr bin al-as an karɓo daga abdullahi ɗan amr ɗan as radiyallahu anhu ma Allah ya ƙara musu yadda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallam, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa shi ma ya wa shahada kuɗinka ne wani ya zo zai ɗauka ka tsaya tsayuwar daka kana kare kayanka ka yi mutuwar shahada muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito addinin musulunci ya ba wa dukiya matuƙar kulawa da mahimmanci shi yasa Allah ya kada a ba wawaye ita wala tutu a amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman kar ku ba wawaye kuɗin ku yara kanana da mata kar ku dauki kuɗi ku ba su ku rike kayan ku a hannun ku warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa maraya kuɗi ko nasa ne in bai balaga ba yaro ne karami bai san ciwon kuɗi ba ba za a ɗauka a bashi ba sai a yi masa hajar وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فلا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ويدد duk الله me Allah yake ta wannan ambaliyar ayoyi dan ya nuna mana kimar kuɗi da darajarsu amma kawai sai ka je ka taro kayanka kana jin bacci ka hana idanka kana son zaman gida ka gagara zaman gidan dan ka fita ka nemo ga abubuwa da yawa kuma kawai sai wani ya zo ya ce miƙo sai ka miƙa mar a sai dai in ya fi ƙarfinka in ya fi ƙarfinka wannan to daban amma bai fi ƙarfinka ba ka gwada sa'aka in wajen gwada sa'aka kare ka ranka ya fita shahada kai ba kai asara ba ba kai asara ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1368 wa an abil a'wari an karbo daga abil a'war sa'id ibn zaid sa'id dan zaid ibn amr ibn nufail dan amr dan nufail ahadi al-asharati al-mashhud lahum bil jannah imam an-nawawi yace daya daga cikin goma nan da aka yi musu alƙawarin cewa su yan aljanna wanda waɗansu suka ce ba su yadda ba har yanzu ba wani mutum goma da aka yi saboda tsabar bakin ciki da bukulu na da tsabar bakin ciki da bukulu ina ruwan ka kai ba a zamanin kake ba ko ba haka ba kuma in sun shiga aljannan nan fa in ka tsaya kai aiki ba za su tare ma waje ba taka daban tasu daban kai ka shiga su ma su shiga ba shi kenan ba amma ka dage ta karfin tsiya sai ka fito da su kai kuma baka shiga ba to kaga kai zakai katankata na mutuwa gaban almuru ka baro can ba a gama ba ka taho nan an cinye ba shi kenan ba sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufayl radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man qutila duna malihi fa shahidun duk wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa hakika yi mutuwar shahada wa man qutila duna ahlihi fa shahidun duk wanda aka kashe shi wajen kare alfarmar iyalansa wani ya zo zai keta alfarmar iyalanka sawa'an matarka ce ɗanka ne mahaifinka ne mahaifiyarka ce ka tsaya sai inda ƙarfinka ya ƙare in ka tsaya wajen kare martaba iyalinka sai Allah ya kaddara maka ka mutu a nan to kai mutuwar shahada wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi wajen kare addininsa amma wani addinin na musulunci inna dina inda Allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu da haka musulunci shine addini shine addinin da ake nufi duk wanda aka kare shi aka kashe shi wajen kare addinin sa to yayi shahada wa man qutila duna damihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi wajen kokarin kare jinin sa to wannan yayi shahada kai ba kai bane ba ka fada mutum da fada shi yazo ya fada ka da fada sai ka tsaya zaka kare kanka a haka in ya kashe ka kai shahada kawai ana zaune sai ga 'yan sara suka sun auko sai kowa ya ɗauki makami shi ma ya kare kansa kaga ba kai ka kai hari ba hari aka kawo ma wajen kare kanka sai kaddara ta faɗa ma sai ka mutu shikenan kai shahada da haka wa man qutila duna mihi fa huwa shahid rawahu abu daud da tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun tirmidhi yace hadisi ne hasan sahih an gane ko da haka wannan hadisin ma yana da nuna mana dai shahidai suna da yawa mutuwar shahada ba sai a fagen daga ba kadai hadisi mai lamba ta 1369 wa an abi hurairata radiyallahu anhu qal daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yace ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko fa qala ya rasulullahi yace ya ma'aikin Allah a ra'aita in ja a rajulun yuridu aka zamali ba ni labari da wani zai zo don ya kwace min kuɗina ƙala sai annabi ya ce da shi fala tu'tihi malaka kada ka bashi kuɗinka Kala sai shi mai tambaya ya ce a ra'aita in ni, to ba ni labari in kuma ya faɗa ni da yaƙi da faɗa fa ƙala sai annabi ya ce ƙatilhu rama ya ƙashi kai ma ma'ana ko a musulunci akwai self defense ba yadda ba kawai a biyo ka karanta a na kare yadda yin an fi karfinka wannan kuma fada a gudu a nan ma ibada ne ko ba haka ba amma ba a fi karfin ba ko kana da wani katabus da zaka iya yi to ka tsaya ka kare kanka manzo Allah da kansa yace qatilhu kai ma ya kashi kala sai dai mai tambaya ya sake cewa a ra'aita in qatalani to ba ni labari in kuma yayi nasara a kaina ya kashe ni fa kala fa anta shahidun annabi ce kai kayi shahada kala sai ya sake cewa a ra'aita in qataltuhu to ba ni labari in kuma ni na kashe shi fa kala huwa fin nari yace dan wuta ne kaga babban hadarin ka je ka fada wa kanka da kanka cikin bala'i ka shiga gidan mutane sata kila wayoyi zaka tarkato ko wani abu makamancin haka wanda bai taka kara ya karya ba mutuwar zuciyarka da ka tafi kai da kon wuni daya biyu duk yadda ka sha wahala ta wata daya sai ka fanshi sai ka tara kai asusun kuɗin da zaka siya amma garin dan bunsuru garin barbara ya je ya dawo da ciki ka tafi sato wayar naira dubu goma ko dubu ashirin mai gida ya tsaya da mu kekiyar tabarya ya baje ka kuma wallahi jahannama direct manzo Allah ya faɗa ba ƙarya bane ba ara'aita in qataltuhu a huwa bin nar ko me yaje yi to kaga wannan yana nuna mana hadarin mutum ya je ya jefa rayuwarsa cikin kasada da kasasaba da zai iya mutuwa a ciki makomar ita ake kalle maka yanzu nan zaka je takala fada ta yi a dace ajalinka a lokacin yake kuma baka da gaskiya kaga in ka mutu kayi asara duk abin da Allah ya baka na dama da lokaci da kaza da kaza duk ka lalata shi a banza domin baka yi kyan karshe ba da haka ubangiji ya ce wala ta na illa wa antum muslimu ku kiyaye kada ku yadda ku mutu face kuna musulmi kuna kan gaskiya kuna kan daidai ku ke da haƙƙi ba wai ana bin ku haƙƙi ba rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan shine karshen babun falalar bayani akan jama'a mina shuhada fi thawabil akhirati abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muke kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah kayan yada karatu majigi da kuma kamara wacce take sanya karatu live a ganshi a cikin whatsapp a lokacin da ake gabatarwa to kusan sati biyu da suka gabata a wannan majalisi mun samu kudi dubu saba'in da tara da dari uku da naira arba'in a masallacin gwammaja wanda mun faɗaɗa abin har masallacin gwammaja na ihya sunna a can mun samu dubu tara da ɗari biyu sannan ga wani bawan allah alhaji junaidu yalo ya ba da dubu biyar ga alhaji musa muhammad shi ma ya ba da dubu biyar to gani ma da saƙon wata dubu biyar amma ba ta cikin nan wani bawan allah ya yi mun magana ta whatsapp ya ce sunansa wani abu dai daga kafin ga ya yi addu'o'i da fatan alkhairi ya ce ya ji baya ma kano amma in ba shi akawun nan ba zai turo da dubu biyar ɗansa a bayar ya turo min kuma ga ta zan miƙa ga 'yan kwamiti Allah ya saka wa duk wanda ya bayar da alkhairi to da haka kuɗi yanzu muna da dubu casa'in da takwas da ɗari biyar da arba'in ga dubu biyar yanzu na bayar kenan muna da dubu ɗari da wani abu za a ci gaba da ya zagawa kuma har masallacin iya sunna dan dai mu ida nufin mu Allah madaukakin sarki ya ba mu iko mun da abun ba iya nan ba saboda abun za a yi amfani da shi a duk haka sauran masallatai wanda hakan zai zama alkhairi ga dukkanin al'umma insha Allah Allah madaukakin sarki ya ba da ikon taimakawa da haka gashi nan ana ci gaba da kewayawa mai takarda ta farko ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam imani da lafiya Allah ya kare mu baki da ya ce malam don Allah a yi wa iyaye faɗakarwa a kan shigar da amare suke yi yanzu ta kiristoci kuma tsirara wallahi malam gaba ɗaya ƙirjinsu da sassan jikinsu ana gani tsirara kuma shine wayewa da cinyewa yanzu wannan ba ƙaramin bala'i ba ne da sharri wanda kuma mutane su suke jawo wa kansu shi da hannunsu auren nan na zamani da ake so a zauna lafiya da addu'a da rarrashi da istihara ma ya aka ƙare ballantana ka jawo kanka da kanka bala'i da fushin ubangiji a wajen yinsa to da haka ba girin girin ba ta yi mai ba wai kana ganin kana da dama da wadata da sukuni ba kai abin da ka ga dama in Allah ya tashi kama ka sai ka gama duk abin da za ka yi da ta shiga gidan kuma ta zame maka bala'i ko kai ma ka zame mata bala'i ko ku zame wa bala'i ga junanku ba don komai ba sai don kun fusata mahalicci a madadin ku yi masa godiya bisa ga ni'imar da ya muku akwai da yawa waɗanda suke son su yi auren ba su da halin yin auren kai Allah ya baka akwai da yawa 'yan matan da sun fi ki komai suna neman mijin auren sun rasa ke kuma Allah ya baki amma duk da haka wannan bai isa ki gode wa Allah ba sai kin fusata shi sai kin fita kin yi tsirara kin yi kaza kin yi kaza bikin rana ɗaya da za ku yi ku saba wa Allah in ba ku yi wasa ba bashin da za ku ci wa kanku sai ya kai na shekara sama da arba'in kai in ba a yi wasa ba abin har 'ya'yanku sai ya shafa da aka kada mu raina sabo koya yake mu kiyaye fusata ubangiji a sakamakon ni'ima da ya mana a madadin godiya domin Allah ya tashi kama mu ya tashi ɗaukar fansa akan abin da muka yi ba za mu ji da daɗi ba in muka gode zai mana ƙari amma in muka kafirce to azabarsa tana da tsanani la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid kuma summa la tus'alunna yawma idhin anin na'im da wannan tambayar nake tunawa na manta ina ne cikin garin kanan nan wasu dattawan mata suka kira ni kuma suka yi mun wannan koken amma wallahi na manta shi sai da wannan tambayar na tuna dan Allah malam ko a hudu ku ko a karatu ku ja hankalin masu mulki akan biki ya dawo ranar juma'a da yawa dukkanin bukukuwa da fitsarori da sauransu sai aka kawo su aka dawo da su ranar juma'a na sani shekaru baya can ko ashirin ko makamancin haka ana bikin ranar juma'a amma daga baya ina kyauta zaton a wancan lokacin masarauta ce ta sa baki ko faɗakarwa ce dai ta malamai aka zo aka daina bikin juma'a to amma biki ya sake dawowa a garin kano ranar juma'a wanda ba ƙaramin asara ba ce ranar da ake so a yawaita zikiri da salati da kaza da kaza kuma ta zama ita ce ranar shagala da rafkana ranar da duk wanda ya mutu a cikinta saboda falalarta an ɗauke masa tambayar kabari amma kai kuma a ranar kike sheki aya ana sallar juma'a suna can suna kaɗe-kaɗe da samari masu dj a cikin unguwannin mutane da aka iyaye ya kamata su faɗaka su gano wannan abu taɓa allah fa a cikin ire-iren waɗannan abubuwan da muke rainawa suke haifar mana da musibu da bala'an da muke ciki da aka wajibi ne akan iyaye su yi kokari su ga sun dawo cikin hayyacinsu wajen kiyaye abubuwa na auratayya na yayaye a yau da gobe duk lokacin da za a yi wani biki iyaye su za su sa rana su tabbatar ba su sa ire-iren waɗannan ranakun ba duk lokacin da za a yi biki iyaye suna gani ake yin duk abin da ake yi su tabbatar duk wani abu da zai zama na sabon ubangiji su iyayen su su ga sun hana wanda aka yi a bayan idan su ba da sanin su ba Allah ya gani ya sani kuma ba zai kama su ba amma suna ji suna gani ana saba wa Allah kuma sun zara ido to wannan zai sa Allah zai yi fushi wanda in musibar ta sauka kai ma uban sai ka ji a jikinka domin idan Allah ya hana auren zaman lafiya kai ma ba za ka zauna lafiya ba sai a mai da kai dan karamin alkali a gidanka ba albashi kullun kana shari'a tsakanin wance da mijinta kullun ko da wannan aikin Allah ya baka ya ishe ka in ba a yi wasa ba daga nan jinin ka ya hau in ba a yi wasa ba daga nan ka zo kana kasa bacci in ba a yi wasa ba tunan nan sai ka ga shine sanadiyar ka. saboda abin da ka gani wanda za ka iya hanawa na sabon ubangiji amma ka wulakantar ka ƙi kai wa Allah kishi ka bari ya faru haka dan Allah 'yan uwa mu ji tsoron Allah game da ire-iren waɗannan abubuwa mu kiyaye kada su rinka jefa mu cikin bala'i akan bikin rana ɗaya tsalle ɗaya mai sa a faɗa rijiya amma tsalle dubu kuma ba za a yi a fito ba Allah ya sa mu dace mai takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana masu amfani Allah ya kare mu baki daya ya ce don Allah malam me hukuncin auren da ka biya sadakinsa da kuɗin haram ma'ana kuɗin sata ya yi amma kana da laifin sata amma ba ruwan shari'a da wannan auren abin da nake nufi ba za a ce saboda kuɗin sata ba ne auren bai yi ba aure ya yi an gane ko amma dai laifinka na sata kuma yana nan a wajen Allah in ba tuba kai ba in ka je Allah zai maka hukunci akan wannan da haka dai aure ya yi wallahu alam mai tambaya ta gaba ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da ilimi na tsoron Allah Allah ya kare mu baki ɗaya ya ce malam ɓarawo ne ya shigo gidana zai mun sata sai Allah ya bani sa'a na kama shi da na kama shi sai na caje shi na samu kuɗi a jikinsa sai na karɓe kuɗin ba wannan ne abin dariya ba bari ku ji ƙarshe ya ce wai sai na karɓe kuɗin na sake shi to shin wannan kuɗin da na karɓa ganima ce <laughs> ko ba ganima ba ce ko kai a wajenka mecece ganima wannan ba ganima ba ce sai dai a ce ba ce ko ta'aziri wanda kuma kai baka da hurumin kai masa wannan hukuma ce take da hurumin ta masa wannan kai yanzu da Allah ya baka sa'a ka kama shi abin da ya zama wajibi akan ka ka danka shi ga hukuma sawa'an hukumar hizba hukumar yan sanda in kai kai a wajen Allah ka gama naka yanzu kes ya koma hannunsu to su kuma su yi abin da za su yi na bincike in ka'ida za a bi su kuma su tura shi zuwa gawa alkali to alkali a nan za a yi masa hukunci alkali in ya ga dama sai ce to duk abin da ke aljihunsa na kuɗi a kwace in alkali ya masa wannan ko a wajen Allah daidai ne shi ake kira ta'aziri hukuncin da Allah bai ce ga yadda za a yi ba ya bar wa alkalai su yi abin da ya dace to da haka anan in alkali ya ce a kai shi gidan kaso a ɗaure shi shekara biyu ba za ka ce sai ya kawo ma aya ba Allah ya bashi wannan damar in ya ga dama ya ce a zo a yi masa bulala hamsin a sake shi ya yi daidai in ya ga dama ya ce a kulle shi ba a bashi abinci ba kwana biyu in ya ga dama ya ce a yi masa aski da kwalba in ya ga dama ya ce a zo da shi rana tsaka ana sanyin jaura a ta kwara man ruwa a jiki duk abin da alkali ya masa a nan ya yi daidai in dai bai yi satar ba tukuna aka yi nasarar kama shi amma in ya yi satar har ya fito da kayan satar waje to a nan sai a je a duba a ga abin da ya sata kuma menene ya kimarsa take ya kai a yanke hannu to wannan in shari'ar Allah kenan in kuma ba shari'ar Allah bace to wannan kuma can ga ga dawai zo mu ya ji kidan farauta da haka akwai abin da ake kira da ta'ziri ta'ziri shine laifin da Allah bai ce ga yadda za a yi ba to an ba wa hukuma damar ta yi abin da ya dace hukuma kuma wakilanta a cikin ire-iren waɗannan abubuwa su ne alƙalan da ta naɗa ba a yadda ba ni in yi ta'aziri da kaina kai ka a'a ba a hannunmu yake ba in yanzu 'yan sintiri 'yan banga 'yan bijilanti suka kama barawo ba a ce su ɗau mataki a kansa ba inda kaɗai suke ɗaukan mataki a a hannunsu shine in ya nufo su da ta'addanci zai kashe su ko wani abu to suna da damar su kare kansu in wajen kara kansu suka kashe shi ba su yi laifi ba tunda yanzu muka karanta hadisi ko mutumin da ɓarawo ya zo masa suka yi kiki kaka Allah ya bashi nasara ya kashe ɓarawon. bai da laifi bai da laifi tare da cewa hadisai sun nuna cewa za ka kare kanka ne gwargwadon bukata ba zai yi ɓarawo ya shigo gidanka da wuƙa kai kuma ka ɗauki bindiga ka buɗe masa wuta tar harbi ta ka ta ƙafa a kayi abin ya wuce ko a self defense akwai ka'idoji in ka harbe shi a ƙafa kayi daidai ka harbe shi a hannu yayi daidai duk ba kisa ka nema ba ƙwatar kanka me kake so ka yi ko mutum ya zo maka da aska kai kuma ka ɗauki zandame man barandami ai kaga wannan duk ya wuce kuma ka ka tashi saransa ka sare shi a tsakiyar ka, a kisa ka nema da haka ko a hadisi manzo Allah ya ce ya kare kansa amma gwargwadon bukata mutumin da ya shigo maka da wuka in ka ɗauki ko kara ka rabki hannunsa don ta faɗi ka daidai ko ka rabki ƙafarsa don ya faɗi kai daidai amma ka zo ka soke shi kai a wuya ko ka harbe shi a ka to wannan kuma kayi abin da yake sama da duk da wannan hukuma za ta duba yanayi kuma wanda wannan shi zai kubutar da kai to wannan haka yake ko a shari'ar musulunci da ka kai da barawo ya shigo gidanka ka kama shi sai ka riga ka gama da shi yanzu abin da ya rage kawai kulle shi a ɗaki ko ka ɗaure shi in ka samu dama gari ya waye ka mika shi ga hukuma amma har ka kai ga ka caje shi in cajewa kai in kana tunanin ko akwai wani makami ne baka samu ba sai ka samu yan kuɗinsa to sai ka adana mai ka adana masa ka ce to ga kuma yan kuɗinka dan ka in da su ma ka sille ka je ka hau a daidaita sahu zan rike maka su sai gobe in yan sanda suka zo ko yan hizba ka ce to gashi kuma ga yan kwabbansa ko ko ga yadda ya dace ku kai shi kotu in alkali ya ga dama ya bashi ya ci wake da shinkafa in ya ga dama ya kwace wannan kuma abin da hukuma ta yi duk daidai ne wallahu a'lam da haka dai magana ganima babu ita kalmar ganima ana da yawan wasa da ita a cikin al'umma tana da yakin kalmomi na wasa wanda kuma asali kalmomi ne na shari'a wanda mutane suke wasa da su yanzu mutum ko shi kansa barawon ne ya sata sai ya ce ya ci ganima eh, wanda ganima abu ne mai matukar muhimmanci hukunci ne mai zaman kansa a shari'a sai a yaƙi sai kaza sai kaza kuma yaƙin ma banda yaƙin fituna banda yaƙi tsakanin musulmi da musulmi kaga yaƙin tsakanin sayyidina ali da nana aisha da sayyidina ali da muawiya duk babu ganima a ciki saboda yaƙi ne tsakanin musulmi da musulmi shi musulmi ba a karɓa wani kayansa a ce an ci ganima babu babu inda ake haka da haka duk mutanen da sayyidina muawiya ya kashe cikin jama'ar sayyidina ali ba su dauki komai nasu ba duk mutanen da sayyidina ali ya kashe cikin mutanen muawiya ba su dauki komai nasu ba duk mutanen da sayyidina ali ya kashe cikin tawagar aisha bai dauki komai nasu ba duk mutanen da na aisha suka kashe a cikin tawagar sayyidina ali ba su dauki komai nasu ba bawa ma ba a kama a domin ba a bautar da musulmi amma yau zaka ji dan daba ya kwaci kaya a hannun mutum ko ya sata ya ce na ci ganima wai dan dai kai ya ce yayi sata ya yi wa kansa da kansa to nan silili sai ya lallaba sai ya ce ganima dan ya dada kwantarwa da kansa hankalin gobe ya sake yin sata tunda in zuciyarsa ta ji cewa ganima ce to da ɗan sauƙi-sauƙi a kanta ce sata ce domin sata ko mai ita ƙinta yake yi ko mai yin ƙyamarta yake yi mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana mai amfani Allah ya kare mu baki ɗaya ya ce malam yau shekara ta shida ina neman admission ban samu ba sai wannan shekara ina fatan malam da 'yan uwa a taya ni da addu'a to muna taya ka da addu'a yadda ka samu lafiya Allah ya baka ikon i da karatun lafiya kuma Allah ya sa albarka da dukkanin sauran musulmi ma baki daya kuma wannan ya nuna kai jarumi ne abin a yaba maka ne shekara shida kai kana neman abu baka haƙura ba wannan jarumtaka ce ƙwarai da gaske abin da yau muka kasa hausawa ga baki ɗaya suna da gajen haƙuri wajen neman dukkan abin da suka sa gaba to musamman ma kuma hausawan na kano wani jami'in tsaro yake bani labari tsohon dan sanda ne fa yayi aiki ya gama yace lokacin tun muna dan doka muna sa gajeren wando Allah Allah muke yi a turo mu aiki Kano yace ka san saboda me nace a baba yace saboda a Kano mutanen Kano ba sa ba sa son bata lokaci duk abin da mutumin Kano ya zo za a bi ka'ida shi da ya bada kuɗi a mai da sauri ya wuce mutumin Kano baya son bata lokaci duk sauran jihohin Najeriya zaka tarba haka bane ba da haka shi da an zo an tsayar da shi bincike ba za a yi da takaddunsa komai nit ya tsaya kawai a bincika a sallame shi ba zai tsaya sai ya ɗauko 'yan naira ashirin ya kawai ka a ɓatan man lokaci ya wuce to da wannan muka raini corruption a kano ya fi ina tasiri Allah Allah jami'an tsaro suke a kawo su Kano don su samu kuɗi in an kai su Lagos kuma su yi ta neman a yi musu taransu ba <laughs> saboda hannun bai rabe ba za ka karɓi kuɗi da ruwan sanyi ba ina ya san 'yancinsa ba zai karɓa ta ba zai ba su karɓi ta ruwan sanyi sai ya tabbatar bai da gaskiyar sannan zai baka in ma zai baka amma muka da gaskiyar ma bayarwa muke yi kaga wannan kuskure ne kwarai da gaske duk al'ummar da take haka bata san yancin ta ba kuma shi kaddara Allah wani abin Allah ya kaddara maka sai ka neme shi sau uku zaka samu yanzu shugaban kasa mai ci a yanzu da ya haƙura da yanzu yana mulki sau nawa aka kayar da shi a zaɓe sau uku ko amma kaga har ya haƙura kuma ya dake dawowa ashe a na hudun raban yake to kaga da ya tarkata ya hakura ya koma gidan gona da yanzu kaga ba abila yake ba <laughs> to kai ma kaga haka ake so kar ka hakura in ka gwada ka kasa gobe sake gwadawa jibi sake gwadawa ta sake gwadawa ba dole bane a kwankwasawa ɗaya ƙofa ta buɗe wata ƙofar sai an kwankwasa ta sau biyu sai wata sai an kwankwasa sau uku wata sai an kwankwasa ma sau goma amma in ka hakura. to watan wata rana mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha romansa da aka wannan ɗalibi kwarai abin a yaba masa ne da yawa na san waɗanda suka nemi admission ɗaya biyu suka kasa samu suka haɗi zuciya suka koma shaye-shaye yanzu ba su yi karatun ba kuma sun rasa hankali saboda damuwa amma kaga shi bai ya haƙura nema ɗaya bai samu ba nema na biyu bai samu ba nema na uku na hudu na biyar har na shida sannan ya samu to Allah ya rika da haka ya uwa mu ɗabi'antu da irin wannan ɗabi'a kada mu zama masu gaggawa kada mu zama masu gaggawa ubangiji subhanahu wataala ya ce wala tasta'jilu kada ku yi gaggawa manzo Allah ya ce al'ajalatu min ash-shaytan gaggawa aikin shaytan ne wa ta'anni min Allah amma ban abu sannu a sannu wannan kuma aikin Allah ne laraba suka ce kad yudrikul muta'anni bahajati hajatihi wa kad yakunu ma'al musta'jili dhalalu sau da dama mai bi a sannu a sannu yakan cimma bukatarsa amma mai gaggawa bahaushe ma ce gaggawa ba ta kunu sai an ba a sannu a sannu mai tambaya ta ƙarshe ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya amin Allah ya kare mu baki ɗaya ce shin malam macen da ta mutu a wajen haihuwa amma cikin ba na aure ba ne shin ita ma shahada ce a'a ba shahada ba ce ba a ba kar bude kar abin ya zama sakarci kuma mana ko ba shahada ba ce ba in haka ne kenan barawo shi ma da ya je sata aka kashe shi ya yayi me yi shahada kenan daga wannan ba daidai ba ne ba ai shahadar akwai shurut akwai kuma almawani'u da aka sai dai idan sharuɗa sun cika kuma abubuwan da suke hana sharuɗan su cika sun koru to wannan shine Allah madaukakin sarki yake karba da haka matar da ta yi zina idan ta mutu a wajen in ta tuba kuma sannan sai ta zo wajen haihuwa sai ta mutu to a nan ne ake sa ran Allah zai karɓi shahadarta amma in bata tuba ba kawai wajen mutuwa sai wajen haihuwa ta mutu to wannan kuma sai an je lahira Allah subhanahu wataala shi ya san yadda zai da ita tana ta hatal mashi'a abin da yasa muka ce in ta tuba sannan shine inda abin ya faru za ta ci moriyarsa hadisin gamidiya matar da ta yi zina har ta haihu sannan ta zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce tsarkake ta ko kuma tun tana da ciki ta zo ta ce a tsarkake ta ma'ana ai mata haddi annabi ya ce je ki sai kin haihu da ta haihu fa ba a sa wani ya lura da ita ko ya je dauko lambar gidansu ba ita kawai aka sake ta aka ce je ki sai kin haihu ta haihu kuma ta sake dawowa da ɗanyen goyo annabi ya ce je ki sai kin yayi ta je ta yaye da dandan ta tabbatar ma ta yayi ɗan da za ta taho da shi sai da ta ba shi gurasa ko biskit yana ci ta taho da shi ta ce kaga na yayi har gashi yana cin abinci duk annabi yana bata damar ta gudu ta gudu ya ce to je ki sai kin samu wanda zai rike miki shi tsakani da Allah ta je ta ciki ta a ƴan uwanta wa zai rike min shi tsakani da Allah wani ya ce zan rike shi kamar ɗan da na haifa ta ce to zo mu je wajen annabi ka zama shaida suka zo gaba annabi ya ce ta ce ga wannan ɗan uwana ne ya ce zai rike shi tsakani da Allah ita dai kawai so take a tsarkake ta ta san ta yi laifi to sai annabi ya ce aje a jefe ta aka je aka jefe ta garin jifanta kanta ya fashe jini ya yi tsartuwa har ya taɓa jikin sayyidina Umar suka zo annabi zai mata sallah sahabbai suna tsaki suna wai jinin zina ce ya taɓa jikinsu annabi ya ce kuke mata tsaki laqad tabat tawbatan law wuzi'at ala saba'ina min ahli almadinati lawasi'atuhum ta yi tuban da yanzu ba ta ita ba mutum saba'in yan madina wanda ba su taɓa zina ba za ta yi belin su a gaban Allah alfarmanta za su shiga aljanna to kaga in ta tuba kafin mutuwar ta zo to wannan Allah zai yafe mata kuma za ta shiga karkashin ta mutu a wajen mai haihuwa kai tsaye amma in bata tuba ba ta mutu a haka to wannan kuma tatal mashi'a wa man yamut wa lam yatum min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih duk wanda ya aikata laifi bai tuba ba har ya mutu kuma laifin bai kai shirka ba to a ka'ida ta musulunci baka cewa komai game da shi tatal mashi'a in Allah ya ga dama ya yafe masa in bai ga dama ba kuma ba zai yafe masa ba domin da ya ce la ya an yushraka sharaka bihi wa ya ma duna zalika liman ya sha wanda bai kai shirka ba yana yafewa amma ga wanda ya ga dama kuma ba a shiga tsakanin Allah da bayinsa duk yadda ka ga bawa yana laifi ba ruwanka kai dai ka roki Allah kai Allah ya tsare ka amma in kai wata rawar kafa ka faɗi wata magana shi inna rabbaka fa'alul lima yurid yanzu nan sai Allah ya balantiya ya ce to shi na kyale shi kai kuma zo in azabtar da kai in gawa zai hana yanzu Allah ya gaya mana cikin hadisi ya ce wata rana wani mutum yana da wani dan uwa mai sako shi kuma mutumin kirki ne ya tafi makaranta motsi kaɗan ya tafi masallaci motsi kaɗan ya tafi kaza shi kuma wancan ɗan uwan daga wajen shan giya sai wajen zina sai wajen caca sai kaza kullum in ya zo ya taiwa dan uwan nasa wa'azi kai na ka daina kaza kai na ka daina kaza ran nan ya masa wa'azi wa'azin kamar ya ratsa shi shi ya tafi sa masallaci yana dawa ya zo ya tarar da shi man kaza ya sha giya yana tumbele kawai sai ya rantsa ya ce wallahi Allah ba zai gafarta wa na ba sai Allah ya ce da mala'iku ni na gaya masa cewa ba zan gafarta ba aikensa na yi sai to ku rubuta ku aje shi din ba zan gafarta masa ba shi kuma wancan na gafarta masa da haka shi Allah ba a shiga cikin al'amarinsa tsakaninsa da bawansa ba ruwanka wani yana ba daidai ba kai kai fatan Allah ya tsare ka shi kuma Allah ya fi masa Allah ya shirye shi amma ka zo kana tozarta shi kana cika baki kai ne wani ku ne kwana sallah ku ne ba ruwan Allah da wannan ya ga dama sai ya bata aikin ka shi kuma wancan ya yafe masa da haka wannan ita ce ka'ida ta addini duk mutumin da yake laifin da bai kai shirka ba ya mutu to jan baki ake ai shiru in dai musulmi ne ya shiga ta hatal mashi'a in Allah ya ga dama ya yafe masa in bai ga dama ba kuma ya azabtar da shi in ya yafe masa rahamarsa ce in ya azabtar da shi kuma adalci ya yi masa domin adalci shi ne wanda ya yi masa amma rahama kuma tana iya sawa ka yi din kuma a kyale ka wannan kuma rahama ce ta ubangiji wa rahmati wasi'at kulli shai. ana sanar da ni cewa taimako da aka nema yanzu an samu dubu goma sha bakwai da ɗari hudu Allah maɗaukin sarki ya saka da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la illa an astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa